irin waɗannan suna nan da yawa in za mu ta kawo su ƙarshe karatun namu ma sai ya ƙare a kansu hadisai da dama da suke magana hadisun jabir hadisun cikin sayo muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tarakna fil madinati rijalan ma sirna masiratan wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana ma habasahum illa al-udhur annabi lokacin ya fita yaki yake cewa mun bar wasu mutane a madina ba mu yi wata tafiya ko muka keta wani kwazazzabo ba face suna tare da mu a zuciyarmu wato suna tare da mu a lada ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri ma'ana suna da niyyar su to sare da mu amma ba su samu ba da haka annabi ya ce suna tare da mu me ya hada su da su niyyarsu. akwai hadisin abu huraira ko ya isa ka nan na gaya muku hadisan da suke babu niyya hadisan da yawa idan muka ce za mu yi ta karanta su ko su kaɗai sun isai mu darasi amma mu basu haka nan ah, malamai sun yi rubuce-rubuce a kan niyya amma bari an karanta mana wata matsala guda ɗaya da ta yi kusa kama wacce ma ta mafi wannan in watakila in ita ce ma mutum wancan ban san mai wani lada zai ba shi ba al'iraqi a cikin littafinsa ɗarhut tathrib a cikin matsala ta salatin da biyar yake cewa kamar yadda malamai suka sharɗanta niyya a cikin ibada haka suka sharɗanta ce a cikin aikata abin da yake halal abin da an halatta maka ka aikata halal ne don an ce ko wani barista ne shi ma yana kawo wani in na ɗauku kwalbar giya mai ne kwalbar kwalbar coca-cola na ce giya nake sha to shi nan na sha giya to ya saurari wannan magana ta iraki abinda ban faɗa ba kan in kama maganar ban faɗa ba mun yi maganar hukuncin abinda ya yi ta fuskar zunubinsa ba ta fuskar haddi ba akwai bambanci tsakanin haddi za a yi masa haddi ko ba za a yi masa haddi ba ba mai maganar haddi ba ko duk wanda ya ji ya san ba mai maganar cewa aje a jefe shi ba duk da ya ce na ce aje a jefe shi ba na jin akwai inda zai samu wannan maganar saboda ni na san akwai bambanci a yi tsakanin a ce ka yi laifi da kuma wata ukuba ta haddi ta duniya da ake wannan laifin a ce an maka ita an gane akwai bambanci tsakanin wannan akan akan samu mutum ya yi laifi amma kuma a samu wani mani'i wani abin da zai hana a tsayar masa da haddin wannan saboda amma kuma ba zai hana a kira abin laifi ba a malikiya da wasu mazahabobi, idan uba ya kashe ɗansa ba bisa gaskiya ba alƙatulun nafsi bi gairi haƙ an san Allah ya hana wannan wala taqtulun nafsa lati harrama Allah illa bil haƙ wannan ba kowa ya shiga cikin wannan ayar kowa ko wanda bai shiga ba da ɗa da uba da wa da ƙani da shugaba duk dai wani wanda zai yi kisa na ran da Allah ya haramta ba bisa haƙƙi ba ya shiga cikin wala abin nan sai uba ya kashe ɗansa uba ne sai ya kashe ɗansa wannan kisa da ya masa ba wani haƙƙi haka kawai ya kashe shi ya shiga ƙarƙashin wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq in aka tambaye mai fatawa abin nan da yayi kisa ne yana da laifi ba na ji akwai wani mai hankali da zai ce baya da laifi yana da laifi saboda ya shiga yayi abin da aka haramta to amma an san cewa wanda da ya kashe rai bi gairi haƙ, akwai kisasi to shin wannan uban za a kama shi a kashe shi saboda ya kashe ɗansa to a kaga a malikiya suna cewa ba za a kashe shi ba me ya hana a kashe shi saboda abin da ya ba laifi ba ne laifi ne saboda shi ne sababin samuwarsa to kada ya zan sababin mutuwar shi ne sababin samuwar ɗan to kada ɗan kuma ya zama shi ne sababin mutuwarsa wannan ra'ayi ne nasu akwai wanda suke saba musu anan to amma dai malamai ne da yawa suka tafi akan wannan su Imam Malik Imam Malik yana da ganin wannan saboda kaga an samu abin da zai iya sawa ai masa kisasi amma sai aka samu wani abin da ya tokare shine ubuwar da take tsakanin su don haka dan an samu sharat sharadi na samun wani hukunci akan iya samun mani shi yasa zaka ji malamai suna cewa idza idza tawaffarat ash-shurut wa intafat al-mawani' samun sharadi shi kadai ko sabab shi kadai ba shi yake nuna abin sai ya faru ba ana iya samun sababin amma wani mani'i ya zo matar da lokacin azahar yayi sallar sallar azhar ta waje ba a kanta lokacin ta ya sai kuma jinin haila ya zo mata kaga an samu sabab ɗin da wajabcin amma kuma an samu an samu mani'i wani abin da zai sa abin ba zai yiwu a wajenta ba wannan wani abu ne sananne a shari'a sau haka ka za ka haɗa wannan ba sau idan ya yi abin da surarsa surar zina ce ya yi niyyar zina a zuciyarsa ita ma ta yi niyyar zina a zuciyarsu sun je sun yi abin da suke ganin zina ne niyyar nan tasu laifin niyyar nan tasu ba wanda ya sai ɓanɓare musu shi to amma in aka zo gaban alkali ana ƙoƙarin a yi masu haddi sai aka gano cewa a shi ma'aurata ne to wannan sai ya zama shubuha malamai sun itifaki akan ka'idar idra hududa bis shubuhat in aka samu ta shubuha sai a jingine haddi to shi yasa a lokacin ba bai magana haddi ba duk da shi ya duk ya daddaba abin guri daya ya ce ai duka ma an ce to bari ku ji wannan magana ta iraki a cikin tarhut tasrib juz'i na biyu shafi na 18 yake cewa kamar yadda malamai suka shardanta niyya a cikin ibada haka suka shardanta niyya a cikin yin abin da yake mubah abin da yake halal fi nafsil amri a shi karan kansa abin halal ne sai suka ce Allah ya kona ma'ahu niyyatun taqtadi tahrimahu kada ya haɗa abin aikata abin da yake halal da niyyar da take za ta sa abin ya koma haram abin halal ne amma in yayi wata niyyar da za ta mai da abin haram ya zama haramun kaman jama'a mar'atahu kaman wanda zai tara da matarsa aw amatahu ko baiwarsa zannan an ha ajnabiyya amma ya rika kawowa a ransa cewa ba matarsa ce ba yanzu wannan kila akwai wata can da take ba shi sha'awa sai rika kawo ta cewa a zuciyarsa ita ce ya dai san matarsa ce amma da zuciyar da niyyar me da niyyar wata daban aw shariba sharaban mubahan ko ya dauko abin sha na halal abinda halal ne ya sha ruwa ko coca-cola da yake misali da ita ko wani abu zannan annahu khamrun amma ya rika kawowa akan cewa giya ne aw aqdama ala isti'mal mulkihi ko ya dauki abin da nashi ne zannan ala annahu ajnabi amma yana kawo tsammanin cewa abin nan ba nashi bane wa nahwu zalika fa innahu yahrumu alayhi ta'ati zalika i'tibaran bi niyyatihi haramun ne yayi wannan abin saboda niyyarsa kaga abinda ma ya koma ta sace muƙaddara ya sauka ya fahimci ita ce matar tashi amma sai ya sa a ransa ni zina zai da ita haramu ne ya kusance ta to bare ma ba wannan a ransa kwata-kwata bai ma san wannan ba an gane za ka duk mutumin da ya ɗau kwalbar coca-cola amma ya rika kaddara shi giya yake sha yana da laifin wanda ya sha giya in ba a yi masa haddi ba saboda rashin samun buguwa mala ya ce wa in kana mubahan lahu fi nafsil amri ko da abin nan ya halatta gare shi a karan kansa gaira anna zalika la yujibu haddan wala zamana sai dai kawai ba za a ce ai masa haddi ba ko kuma a ce ya biya abin da ya amfani da shi wanda yake nashi li adami ta'addi fi nafsi al-amri saboda a hakikanin al'amarin bai wuce iyaka ba amma saboda niyyar sa abin ya koma mai ya koma haramun bal zada ba'dhum yace wasu malamai ma sun kara da cewa ala hadha bi annahu law ta'ata shurbal ma' da zai sha ruwa wa huwa ya'lamu annahu ma yana sane da cewa ruwa yake sha walakin ala surati istimal haram amma yana shan shi kamar mai shan giya an gane ya mai da shi kamar mai shan giya ka shurbihi fi aliyati al-khamri fi surati majlis al kamar ya dauki giya ya dauki ruwa ya zuba a kwalba irin ta giya yayi zama irin na yan giya yadda in ka hango shi daga nesa sai ka dauka giyar yake yake sha kaga yayi shi a wanda sura wanda yi kama da giya da mashayin giya yace malamin yana cewa walakin ala surati istimali alharam ka shurbi fi anati alkhamri fi surati majlis sharabi sara haraman ci wannan abin da ya sha zan haramu bi sharaba saboda ya kwatanta kanshi da mashaya wa in kanat niyyatuhu la yatasawwaru qu'a ala al-harami ma al-ilmi bi hillihi wa nahwihi duk da cewa gashi ya san halal ne niyyarsa ba za ta kawo haramun ba bai kawo magana haramun ba banda wancan da muke magana ban shi zina ya kawo a zuciyarsa shi wannan ma bai kawo magana haram ba amma dai yana kwaikwayon yan giya ya sha a irin kwalbarsu da waye nasu wani malami ya ce in yi haka ya sha haramun dobare kuma ya kawo niyyar a zuciyar shi sai ce walau jama ahlahu da zai tara da iyalansa wa huwa fi dhihnihi mujama'at mujama'atan mujama'atan man tahrumu amma a ransa yana kawo wacce take haramun gare shi wa sawwara fi dhihnihi annahu jami'u tilka sura muharrama ya kawo a ransa cewa wannan me kamannin yake yake yi da ita fa innahu yahrumu alaihi zalika abin nan da ya haramun yayi wa kullu zalika litashabbuhi bi sirati bi surati al-haram saboda ya abin ya dauki kama na haramun saboda ka wani abu ne wanda a gurin malamai sananne shi yasa muka ce in aka samu niyya mai kyau mutum ne ya zo wa macen da yake zaton matarsa ce a ya auri mace bai ganta ba an dai katanta masa ya ce yana so aka je aka aura masa ita da aka tashi ɗauko ta a kawo masa sai aka ɗauko wata ba ita ba sai mata suka shigo suka ce ga matarka ya gama samun nutsuwa matan da suka ɗauko amarya suka ɗauko masa suka ce ga matakka mun kawo maka sai bayan ya tare da ita sai ya fahimci ashe ba ita bace babu haddi a kansa kuma 'ya'yan da ya haifa da inda a kaddara sun yi 'ya'ya ma ko ta yi ciki a lokacin ɗan nasa ne babu matsala saboda me saboda niyyarsa mai kyau ce amma kuma surar abinda suka yi meye surar mecece abinda suka yi abinda suka yi zina ne amma saboda wannan niyyar da yake tattare da ita ba a masa hukunci da yayi abin nan to shi yasa malamai da yawa suka yi maganar hadisi wa inna mali kulle bri'in manawa idan muka duba sharhi wa ihkam ahkam na ibnu daqiq 8. Ina cewa inna mali kulle bri'in manawa yace yaktadi wannan gabar abin da take nunawa anna mannawa shay'an yahsulu lahu duk abin da kai niyya shi zaka samu wanda ibnu daqiq 8 eid yake cewa duk abin da kai niyyata to shi kake samu wa kullu man lam yanwihi lam yahsul lahu duk kuma abinda baka yi niyya ba to bai samun ka fa yadkhulu tahta dhalika ma la yanhasiru min al-masail yace mas'aloli yawa suna karkashin wannan abubuwa da yawa za su karkashin wannan wa min hadha wa min hadha azzamu hadha al-hadith saboda wannan ne malamai suka girmama wannan hadisi na innamal a'malu binniyat saboda abinda zai shiga karkashin shi da yawa fa qala ba'dhum har ma wasu ke cewa kamar imamu shafi'i kusan sulusin ilimi sulusi biyu na ilimi duk yana cikin wannan hadisin sai ya ce fa kulli mas'alatin khilafiyatin hasalat fiha niyya dukkan wata mas'ala da aka saba wanda a cikinta akwai wata niyya falaka an tastadilla bi hadha ya halatta ka kafa hujja da wannan hadisin ala husulil manwi cewa abinda aka yi niyya ya faru me muka yi hujja da shi akan mas'alar mu wannan hadisi cewa abinda aka yi niyya me zina muka ce me ta faru akwai abin da ya fita daga cikin maganar malamai <laughs> babu ah, haka nan ah, akwai maganar kirmani mai sharhin alkawakibud darari akwai maganar shekul islam ibn taimiyya da yake cewa fa kulle amalin fil alami huwa bi hasabi niyyati sahibihi ibn taimiyya a cikin littafinsa ah, alqaidatu fil mahabba wanda yake cikin jami'ur rasail yake cewa kowane aiki mutum ya yi kowane aiki aka yi a duniya to gwargwadon niyyar mai aikin ne inda niyyar mai aikin ta sa gaba nan aikin hukuncin aikin ya sa gaba walaisa lil'amil illa ma na wahu, wanda duk yayi wani aiki ba abin da zai samu sai abin da ya niyyata <coughs> da ya niyyata shi zai samu ce wa abin da ya nufa wa ya so wa hu ya nufe shi bi amalihi da aikinsa laisa fi zalika takhsisun wala taqyidun babu wani abu da zai fita daga wannan yace babu wani kaidi akan wannan duk wani wanda yayi wata niyya to abin da ya niyyata shi zai samu malam yace babu wani kaidi akan wannan ko kebe wani a ce banda wane ko wane ne in dai zaka yi niyyar abu to abin da ka niyyata shine sakamakonka yayi niyyar zina da ita abin da ya niyyata din nan shine sakamakonsa shine zinar wannan magana akwai ta a gurin ibnul qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in akwai irin waɗannan maganganu a cikin littafin fathul bari da ibn rajab akwai ta a cikin littafin littafin ibn sa'di ka'idar ka'idar al'umuru bi maqasidiha ka'ida ce amma al'umuru bi maqasidiha ma'rufa ce muttafaq alaiha baina al-fuqaha duk mafaqihan duniya sun ittifaki akan ta cewa kowane abu ana duban manufarsa mai nufin me shi dukkan komai ana duba mai mutum yayi nufi mutum ne ya ga wata mace yana zaton matarsa ce yana zaton matarsa ce sai ya ce ya sake ta sakin ya ko bai yi ba ya yi duk da cewa wadda yake gani saboda niyyarsa ta tafi kan matarsa ne ba kan ita zatin jikin wannan ba don shi a ganinsa matarsa ce to wannan sakin da ya yi ba a cewa bai yi ba tun da ai da ya duba sai ga ashe ba matarsa ba ce shi matarsa ya niya kuma niyyar ta hau kansa laka ma nawaita ya yazidu kamar yadda annabi ya ce niyyar da kai ya yazidu ta tabbata gare ka so haka malamai suka yi abin nan a rubuce-rubuce a kan wannan ita wannan ne magana al'umur bi maqasidi ne haɗin littattafan da aka yi akan akan alqawaidul fiqhiyya akwai akwai akwai a cikinsu a cikin su kamar al-ashbah wan na subki kamar al-ashbah wan nazair na Ibn nujaib kamar al-isaf at-talab al’islam bitalab da risala ta ibnu sa’idi a cikin alkawai ilfikiyya akwai littafin makasirin mukallafin mukallafin awon niyat fil ibadat na dr umar al’ashkar wanda yi shi a cikin mujalladi guda akwai littafin anniya wa asaru hafil akami shari'a anniya wa asaru hafil akami shari'a na dr salih ibn gani musadlan rahimahullah mujalladi har biyu sifili biyu da ya yi ɗaya bayan ɗaya dukkaninsu akan niyya kawai wagagen littafai da aka yi cewa ya doshi shafi dubu a kan niyya kawai ya yi su so a magana ce wadda take sananniya a gurin malamai to ban so in tsaya in ta maganganu ba don aka ce za a bayyata ta waɗannan to komai ma sai da dakata kun yanzu ya cinye mana lokacin darasi na fatan dai ba za mu sake kula irin waɗannan ba insha Allah